يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باهك ألا تكيئكم سا يومنا رانر تقوى سدرا ترى ga watan ramadan shekara ta 1436 da hijiran manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wacce ta daidai da ranar 25 ko ga watan 6 shekara ta 2015 da haihuwar annabi isa alaihi salam a ci gaban karatunmu na bibiyar ayoyin alkur'ani mai girma domin fahimtar abin da suka kunsa a wannan wata mai daraja na ramadan a karatunmu da ya gabata muna nan cikin suratul a'raf inda muka tsaya kan aya ta 116 yau za mu tashi da kan ta 117 mu tafi har zuwa ta ɗari 103 insha Allah ta'ala kamar da muka saba kafin yin bayani akan ayoyin mukan saurari karatun bakin daga bakin malam malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون ما شاء الله تبارك الله الله سبحانه وتعالى يكتشوا وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون Allah yake cewa wa auhaina ila Musa kuma mun yi wa bawanmu annabi Musa wahayi mun saukar masa da bayani na wahayi muna masu cewa da shi an alƙi asa ka jefar da sandaka kai wurgi da sandar da take hannunka ka sake ta ta faɗi ƙasa Fa'ida hiya talqafu ma ya'fikun da cewa da shi ya saka sai ya saki jakar ai saki wato ainihin kai sandar da cewar ya saki sandar sai ya sake ta yana sakatta Allah yake cewa fa idha hiya talqafu ma ya'fikun sai gashi nan take tana haɗiɗiye abubuwan da suke rufa ido ga mutane da su igiyoyi da suka saka suka zama macizai sanduna da suka yi jifa da su ko suka saka suka rikide suka zama macizai kankace mai wannan annabi musa yana sakin tasa sandar ta rikide nan take ta zama macijiya ta ci gaba da haɗiɗiye abin da suka yi na tsafi don wato rufa ido ga mutane wannan aya da take mana wannan bayani na cewar allah subhanahu wata'ala ya umarci annabi musa ya saki sandar da take hannunsa ya kuma sake ta nan take ta zama cijiya ta haɗi ɗaya abin da matsafa suka gabatar na tsafi cikin sauri da gaggawa abin da take koyar da mu ta ne mana bayani akan cewa bawan Allah annabi Musa amincin Allah ya tabbata gare shi mai gaggawar aikata umarnin Allah don cewa ka da shi saki sandarka jefar da sannan ka bai wata wata banan take ya jifa da ita ya sake ta ta faɗi ƙasa nan take ta zama macijiya ka ga mai aiki da umarnin Allah ne a kan kari wannan aya tana sanar da mu to haka bayan Allah na ƙwarai ya kamata su kasance shi ne abin da yake daidai ga bawa na ƙwarai duk sanda aka ce Allah ya ce yabi wannan abin da Allah ya ce manzon Allah ya ce yabi wannan abin da manzon Allah ya ce saboda manzon Allah yana faɗar saƙon Allah ne sau da haka duk abin da ka bi na manzo da abin da ka bi na Allah abu guda ne domin umarni ne na ubangiji subhanahu wata'ala sannan bayan haka wannan aya na sanar da mu cewa Allah subhanahu wata'ala ya lalata tsafin matsafan nan da suka yi tsafi don kure bawansa annabi Musa da sanya sandar da annabi Musa isaka ta zama macijiya nan take ta kuma cinye duk abin da suka gabatar na tsafi cikin gaggawa cewar da wannan sanda da ta zama macijiya da shi Allah subhanahu wata'ala ko da ita Allah subhanahu wata'ala ya rushe ya lalata dukkan tsafin matsafin da suka zo da tsafi saboda haka wannan muna girman abin da yake daga Allah subhanahu wata'ala da ƙarfin iko na Ubangiji subhanahu wata'ala fiye da dukkan wasu dabaru ko soki burutsu na bayi bayan haka sai Allah subhanahu wata'ala ya ce فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون الله سبحانه وتعالى فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون abin nufi da wannan aya da Allah ya ce fawaka alhaƙo sai gaskiya ta bayyana gaskiya ta fito fili kasancewar Allah subhanahu wata'ala ya wato rushe dukkan tsafin matsafan nan da wannan macijiya da ta rikide daga sanda ta wato haɗiɗe su to sai zamanto gaskiyar da ke tare da annabi Musa ta bayyana cewar dai gaske ne abin da ya zo da shi mu'ujiza ce ba tsafi ba ne da fir'auna yake zato da 'yan masarautarsa ya sa suka sa a gayyato musu matsafa don a ƙura annabin musu wannan magana ba haka take ba magana ta gaskiya gaskiya annabin musa yake ɗauke da ita allah ya ce wa batsala makanu ya amalun abin da suka kasance suna aikatawa kuma na tsafi nan take ya ruguje lalace ya rushe ya ɓalɓalce tamkar ba a yi wannan tsafi ba guri ya zama fayau sandar annan musa da san maciziya ta haɗi ɗaya duk abin da aka kome ba ta bari ba to wannan aya ita kuma tana koyar da mu cewa duk sanda gaskiya ta tabbata ta bayyana ta fito fili to ƙarya kuma takan rushe ta gudu ta bar wannan guri in dai gaskiya ta mamaye guri to za ka nemi ƙarya ka rasa in ƙarya ta sami gindin zama to shine sai ka rasa mai gaskiya a gudu an fahimta ko saboda haka ga zuwan annabi musa alaihi salam da annabi harun da suka zo da bayani na gaskiya ƙaryar da ake ciki a garin masar na biye wa fir'auna a kan ɓarnar da yake da kuma tsaface-tsafacen da ika tutu a cikin garin lokaci guda allah ya rusa shi saboda haka duk inda aka tsayu za yi gaskiya to ƙaryar rushewa take ta kuma bar wannan in ba a yadda za a yi gaskiya ba to nan ne ake samun ƙarya ta sami gindin zama Allah ka tabbatar mana da gaskiya bayan haka sai Allah ya ce qalabu هنالك Allah subhanahu wataala ce وتعالى hunalika wan qalabu صاغرين abinda Allah yake nufi da wannan aya faghulibu sai wato ainihin akarin jayi aka yi nasara a kan gabaki ɗayan matsafan nan da suka zo da tsafi hunalika a gurin da suka taru don ƙura annabi musa a nan gurin ba a je ko ina ba allah ya ƙure su maimakon su ƙura annabi musa sai annabi musa ya ƙure su san su su tozarta annabi musa sai su suka tozarta to shine allah ya ce fagulebu sai aka rinjaye su aka yi nasara a kansu hunalika a can inda suka tattaru don gabatar da wannan tsafi nasu da shirinsu nasu wato anin ƙure annan musa wanƙalabo sagirin suka kuma juya suna ƙasƙantattu wanda suke wulaƙantattu to zartattu kama daga su matsafan da suka yi tsafin a lokacin wato anin furi ya ƙare haragagi da cika baki ya ƙare shi fir'auna da 'yan masarautarsa suke jin cewar sun yi shirin da za su ƙure annabi musa su ta sace saboda haka hakan da aka yi musu sai zamanto dukkaninsu sun juya suna makaskanta wulaƙantattu abinda wannan aya take koyar da mu duk inda karawa ta kama tsakanin ƙarya da gaskiya gaskiya ce ke nasara duk inda za a buga tsakanin mai gaskiya da mara gaskiya mara gaskiya ne yake cin nasara muddin ya tabbata akan gaskiyarsa kuma ya fahimci da kyau kuma yana kanta in kaga an yi nasara akan sa to sauka da kan gaskiyarsa ko kuma ya fahimce ta gurguwa fahimta amma dai yana kanta ya fahimce ta yana aiki da ita ubangiji subhanahu wata'ala zai dora shi akan duk wani wanda ya tunkaro da wani abu na ƙarya kenan wannan yana sanar da mu cewa duk abin zamu mu rike gaskiya mu tabbata akan ta mai aiki da ita sai Allah ya dora mu akan duk wanda ya ja da mu sannan bayan haka kuma wannan aya na sanar da mu cewa ƙarshen al'amarin mabannaci wanda ya rike ƙarya da harka ta tsaface-tsaface shine kaskanta a rayuwa da wulakantuwa gashi yadda Allah ya kaskantar da fir'auna da 'yan masarautarsa da suka gayyato matsafa dan a ƙura musa ƙurewar ta dawo kansu suka zama su suka ji kunya su suka kaskanta ba annabi musa ba bayan haka sai Allah subhanahu wata'ala ya ce wa ulkiyat saharatu sajidin Allah subhanahu wata'ala ya ce wa ulkiyat saharatu sajidin nan take sai waɗannan matsafa suka faɗi suna masu sujjada ga Allah kai ka ce faɗar da su wani ba su suka faɗar da kansu to shine wa ulqiyas saharatu aka wato anin faɗar da waɗannan matsafa sajidina a halin su masu sujjada akan fuskokinsu ga Allah subhanahu wata'ala ubangijin talakai tunda sun fahimci cewar annabi Musa da annabi Harun da gaske da suka ce ubangijin talikai ne aiko su haka abin yake da haka su masu waɗannan matsafa da suka fuskanci tsafi ba zai kai musu ba sai suka faɗi suna masu jira ga Allah subhanahu wata'ala kai ka ce ba su suka faɗi da kansu ba wanne ya zo ran kofar da su isa goshinsu a ƙasa kan ka ce mai wannan sun kai goshi ƙasa me yasa saboda abin da idan su ya gane musu na ƙarfin iko na Allah subhanahu wata'ala gagara koyo da ya wato anin bi ta kan tsafin su ya gama da sunan take wannan ita ce ma'anar wannan aya a takaice tafsalo wanda yake mai faɗi da bayanai sukan da malamai sukan ƙara bayanai a kai, sukan yi bayanin cewa su waɗannan wato anin bayin Allah da suka samu kansu sun yi wa fir'auna tsafi anan an ce fa'ulƙiyar saharatu sajidi waɗannan matsafa sun faɗi suna masu sujjada ga Allah kai ka ce wani ne ya zo sun kuyar da su ya sa goshinsu a ƙasa ba su suka yi da kansu ba saboda ganin girman ƙudurar Allah da kuma abin da suka gani na ƙarya ba za ta iya ja da gaskiya ba to shine sai malamai suke cewa ai yanzu a halin da suke ciki sun zubar da makamansu na tsafi ko sun rasuna zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ma'ana sun karɓi gaskiya ko amma kuma sai aka ce da su fa ulqiyas saharatu wa sajidin sai waɗannan matsafa suka faɗi suna mai sujada kamar wani ne ya faɗar da su sujada sai malamai suka ce to an gaya musu matsafa ne bisa abin da suka kasance a kai da amma yanzu ai sun zubar da tsafi ko sun kama gaskiya so da to za a iya gaya wa mutum wani suna da yake tare da shi ko wani aiki da ya shahara da shi da duk da ya bari an fahimta irin wannan yana faruwa a cikin al'umma a cewa na mai lilo kuma rabansu da lilo shekara kaza ko da ne ya harkar lilan ko a cewa ne kafinta yanzu kuma ya zabar dama kafintancin kafa ɗauke shi aiki ne ya samu aikin da ya fi kafintanci ya daina ko wane falamba ko irin yadda aka riga wa excellency gwamna wasu ce aifa lamba ne maganar da suke faɗa ko to haka to za ka iya kayi wani abu ka shahara da shi yana binka har wani lokaci su da aka tusuma da aka ce wa ulkiyar saharatu wa ulkiyar saharatu sajidin an gaya musu sahara ba dan suna tsafi ba sannan ko suna nan har yanzu a matsafansu a an gaya musu ne duba da abin da ya wakana da su kafin na ga Allah subhanahu wa ta'ala to shine malamai suke faɗar wannan amma a halin yanzu su muminai ne na ƙwarai bayi ne na Allah subhanahu wa ta'ala kasancewar su sun miƙa wuya sun ba Allah tsira da amince eh, sun ba Allah subhanahu wa ta'ala sai dangane da abin da wannan aya take koyar da mu malamai suka ce wannan aya tana sanar da mu da can da Allah subhanahu wa ta'ala yayi wa matsafa sun zo da hantsi suna arna kafurai matsafa a ɓangaren kare karya da ɓarna amma daidai lokacin yammaci da suka gama gabatar da ta abin da su gabatar da na tsafi Allah ya sa annan Musa isa kisan dasa ta wargaza wannan duka shiri nasu na tsafi su kuma sai Allah ya yi musu gam da katar hakan ya zama dalilin shiryarsu to wannan yana nuna mana cewar Allah subhanahu wata'ala shi yake datar da wanda ya so ya karbi shirya aya tana gaya mana matsafan nan da suka yi tsafi ga fir'auna suna cikin bayin da Allah ya datar da su karɓar gaskiya da safa suna arna da yamma suna musulmi ba yadda Allah bai iya ba Allah ka tabbatar da mu akan musulunci sannan wannan aya tana sanar da mu shar'ancin yin sujada ga Allah ko a lokacin annabi Musa amincin Allah su tabbata a gare shi domin wannan faduwar da suka yi suna masu sujada sun yi ne ga Allah subhanahu wata'ala rasnawa ga wato ainihin girmansa da ikonsa da isassa da kasancewar shine ne cancanta a wasu sujada ba waninsa ba saboda haka yin sujada ga Allah subhanahu wata'ala abu ne da annabawa da manzanni suka zo da shi daga cikin su akwai annabi Musa amincin Allah ya tabbata gare shi bayan haka sai Allah subhanahu wata'ala ya ce qalu amanna آمنا برب العالمين الله ce وتعالى amanna bi rabbil alamin ma'ana sai suka bayyanar da imanin da ke cikin su ya fito fili ƙarara ba su da suke kai ba wani ma da yake tare da su zai iya fahimtar cewar waɗannan bayan allah fa sun sauya daga halin da suke kai da sun dawo wani sabon yanayi da hali sai Allah yake cewa qalu amanna bi rabbil alamin suka ce mun ba da gaskiya da Allah wanda yake ubangijin dukkan halittu ga shi muka ba da gaskiya ga shi muka yi sujjadar da muka yi ba sujjada ba ce ga wani Allah wannan sujjada ce ga Allahn da ya cancanci a yi masa sujjada to wannan aya tana koyar da mu cewa imani idan ya karfi a zuciyar bawa yakan bayyana ya fito fili a kan harshensa da sauran gabansa bayyanar imaninsu a fili faɗar da suka yi cewar amanna bi rabbil alam yanzu harshensu ya faɗa wani ma daga cikin bayi zai iya sanin cewar waɗannan yanzu masu bin annabi musa da annabi harun ba masu bin fir'auna ba ne sujjadar da suka yi ga Allah subhanahu wata'ala a aikace wacce ba magana ba ce aiki ne na gaban da ba harshe ba wannan ma ya nuna cewar imanin da ke cikin zuciyarsu na yarda da Allah ya yi ƙarfi har gashi sun bauta wa Allah da ya masa sujada a aikace an fahimta ko saboda haka ba a raba imanin zuciya da na fili in dai da imani ya sami gindin zama ya wato kafu a cikin zuciya to za ka ga alamominsa kan harshen bawa da ayyukansa saboda haka ko da ake cewa imani a zuci yake e ana nufin maɓuɓɓugarsa tushensa a zuci yake amma yana wato ainihin fitowa fili a ganshi a gabbai karatun ƙur'ani da muke imani ne da mai ƙur'ani cewar zancensa ne ko la ilaha illallah kiran sallah da muke imani ne wannan ta bangaren ibadun da muke wa Allah na harshe sallar da muke a gaman yi ruku'u a gaman yin sujada a gaman zauna tahiyya wannan imani ne a aikace na bangaren abin da ya shafi gaban da ba harshe ba ba zuciya ba surakatu in imani yayi karfi a zuciyar bawa to ana ganin sa a fili shi yasa ko daga shiga kakin iya gane wannan shigar ta musulmi ce wannan ta arni ce an fahimta ko za ka ga musulmi ya yi shiga ta mutunci ta ƙima ta martaba katar da kuma wanda ba musulmi ba ya shiga wato ta allah wadai tir da irin shigar da aka ah to katar da mutumin da ya shekara hamsin sittin amma daga shi sai gajeren wando yana zaune a tsakiyar layi aka ga shiga ba ta kyau ba wannan ba shigar musulmi ba ce musulmi aka ce irin wannan ma ba zai fara ba zai iya ba an fahimta ko ko kaga wacce take mace ce amma daga ita sai wato anan ɗan siket iya gwiwa wani ma bai kai haka ba ta kuma sa riga ita ma iya cibi ko iya wato ƙofu. ga jiki ga kuma kayan an yi su matsatsu in ka gani ba kyan gani ga shekaru amma ta fitar da yarinya ce mai shirin da wani ko to kago wannan shiga ce ta arnanci musulmi ko musulma ba za ta iya maka so da haka to idan aka samu imani isa mi gindin zama a zuciyar bawa to ayyukan bawan ma za ka tarar na imani yake saboda haka tare suke tafiya imani akwai shi a zuci akwai shi a harshe akwai shi kuma wato ane a sauran gabbai ma'ana yana bayyana a ga alamomin tabbatar na zuciya akan gabban bawa saboda haka su ma shi sa suka ce amanna bi rabbil alamin mu kan mun ba da gaskiya da ubangijin ubangijin da ya halicci kowa da kowa wanda sai annabi Musa da Harun suke bautawa da haka sai Allah ya ci gaba da cewa rabbi Musa wa Harun suka ce da muka ce mun ba da gaskiya da Allah ubangijin talakai rabbi Musa wa Harun muna nufin ubangijin annabi Musa da annabi Harun shi ne wanda yake wato mahalicci mai renon annabi musa da harun da shi muka yi imani shi muka yi wasu jadar da muka yi to wannan bayani da suka yi faɗa malamai suke cewa ƙarin bayani suka yi da fito da abin da suka faɗa fili ƙarara a fahimci inda suka sa gaba don ma kan wasu su fahimci cewar ko su jada nan da suka yi ƙarin ban girma ne suka ga fir'auna shi da yasa aka kirawo su aka kawo su su ƙura annan musa duk da ba samu ƙurewa ba ga annan musa amma dai bari su yi abin da shi kuma fir'auna zai ji cewar har yanzu suna tare da shi to dan ma kada wanda suke wannan guri da suke bautar fir'auna ko suke biye fir'auna su zaci cewar sujadar da suka yi da cewar sun ba da gaskiya da ubangijin talakai suna nufin annabin Musa suna nufin sun yi sujada gare shi kuma sun ba da gaskiya da shi ai banna suna nufin kai fir'auna da wasu suke ganin cewar abin abauta ne wanda shi kansa yayi da awar allantaka yace an qala ana rabbukumul a'la yake cewa ni ne ubangijinku madaukaki ko mafi daukaka to kan ma a fahimci cewar suna wannan sujada ne ga fir'auna kan ma cewar da suka yi amana bi rabbil alamin ana nufin fir'auna sai suka ce rabbi musa wa harun abinda muke nufi ubangijin da annabi musa da harun suke bautawa kuma wanda ya halicce su ya turo su da sako shi muke nufi mun ba da gaskiya da shi ma'ana muna sanar muku muna shelanta duk wanda suka zo wannan guri suke tattara a wannan guri mu yanzu mun yi hannun riga da fir'auna ba mu ba bauta masa mun riki gaskiya Allah kadai subhanahu wata'ala shi za mu bautawa sai abinda wannan aya take koda malamai suke cewa wannan aya tana sanar da mu ƙarin bayani da waɗannan bayin Allah suka yi da ubangijin da suka ba da gaskiya da shi shine Allah ba fir'auna ba a suna tare da mahalicin fir'auna mahalicin kowa da komai bayan haka sai Allah subhanahu wata'ala ya ce qala fir'aunu amantum bihi qabla an azana lakum inna hadha la lamakrun makartumuhu fil madinati litukhriju minha ahlaha fasawfa ta'lamun Allah ya ci gaba da cewa qala fir'aunu amantum bihi qabla an azana lakum inna hadha la makrun makartumuhu fil madinati litukhriju minha ahlaha fasawfa ta'lamun ma'anar wannan aya a takaice Allah subhanahu wata'ala yake cewa qala fir'aun fir'auna yace da su ma'ana da suka yi masa tsafi kafin su bashi su ba da gaskiya da Allah subhanahu wata'ala to sai yake cewa da su amantu yanzu kwa ba da gaskiya bihi da shi ubangijin annabi musa da harun qabla an azana lakum tun kafin in umarce ku in muku izini da cewar ku ba da gaskiya da shi kenan gaban kanku ma za ku yi yanzu hakkun zaɓi ku ba da gaskiya da shi to bayan ya faɗa ka sai ke cewa inna hadha la makrun makartumu babu shakka haƙiƙa wannan makirci ne da kuka ƙulla shi wannan abin da kuka yi ba wani abu ne face shiryayya ce yaudara ce da dabara daga gare ku kuka yi ku da annabi musa da harun kun yi wannan makirci kun yi wannan ƙulle-ƙulle ne a cikin garin masar fil madinati a cikin garin masar kuka je ku shirya ga yadda za a yi ga yadda za a yi a zo a yi gangami mu gabatar da abin za mu gabatar ka saki naka eh, wato ani abin da zai shi kenan sai mu mu ce mun ba da gaskiya da kai wannan dabaru ne da kulle-kulle irin naku kuma ba wani abu yasa kuka yi ba leto khuriju minha ahlaha kun yi ne don ku fitar da kiftawa da ke garin masar daga cikin garinsu ku zaunar da banu isra'il a cikin garinsu su kuma ku bar garin da su wannan shine shirye yadda kuka yi na kuma gano ku na fahimci makircin da kuka yi sannan sai ya bi da cewa fasaufa alamu. kuma da sannu za ku san waye ne da sannu za ku ga abin da zai faru da ku da gare ni ma'anar wannan aya ta salo mai faɗi malamai suke cewa cewar da Allah subhanahu wata'ala yana mai haka hakaito mana magana fir'auna cewar fir'auna ya ce inna hadha la makrun makartumuhu fil madina litukhriju minha ahla wannan abin da kuka yi ba komai bane face makirci da kuka kulla shi kuka shirya shi dan ku fitar da wato ainihin 'yan wannan gari na masar daga cikin garinsu kuma wannan kullalle da kuka yi kun yi ne a cikin garin masar to shine malamai suke cewa abin da yake so ya ce anan yana so ya ce wato rinjayar da annabi musa ya yi wa waɗannan matsafa da ya gayyato a wannan rana da aka yi wannan gangami aka gabatar da tsafi annan musa ya saki wato su ta zama cijiya ta haɗiɗiye wannan kaye kayan tsafin yana ganin cewar sun yi haka ne bisa shawartawa daga gare su bisa tattaunawa da yarda da ai haka yana ganin bakin bakinsu ɗaya manufarsu ɗaya shiryayya ce aka yi masa manufar tasu kuwa yake cewa ita ce sanda suke su fitar da mutanen ƙibtawa 'yan ƙabilarsa shi fir'auna daga cikin garin misra su bar wato ainihin banu isra'il su zaunar da su a cikin wato ainihin garin misra wannan abin da ya faɗa ga annab musa da harun da waɗannan bayan allah da suka zuwa matsayin matsafa ƙarshe suka watsa da tsafi suka ba da gaskiya da allah shine tsantsar makirci ba abin da yake cewa an yi ba ne makirci shi yanzu abin da yake faɗa shine tsagwaron makirci ko? to ka duk sanda ka so ka jefi mutum da wani abu in Allah ya tashi kama ka sai ka faɗa abin da kai ne mai yi ba wani ba to zaka shi ma yanzu abin da yake faɗa ɗin nan shine ainihin makirci domin ya sani cewa wannan abin da ya yayi ne don ya rufe illarsa da matsalar da ya fuskanta yayi ne don ya rufi waɗanda yake mulka wawayen cikinsu da ba sa gane abubuwa wanda suke jahilai su yake so ya ribata shi yasa Allah ma a wani gurin cikin suratul zukhruf yake cewa fastakhaffa qaumahu fa ata'u sai ya raina hankalin mutanansa ya dauke su ba wasu masu tunani da basira ba tun daga shi yanzu yana cewa su ake so a fitar daga gari shi ba maganar cin nasararsa ne ko rashin cin nasararsa su yake tausayawa so ake kwashe su da garin nan a raba su da garin su a bar wasu a cikin garin to wannan abin da ya san cewar annabi musa ba shi da masaniyar ɗaya daga cikin waɗannan matsa bai zauna da su ba bai ga wani daga cikinsu ba bai taro da su ba ba su wata shawara ta yadda za a yi in an zo filin gwaja wannan tsafi ce to za mu kaza za mu kaza ka ce ma kai ba kai za ka fara ba mu mu fara in mun yi abin da muka kana saka daka ta haɗi ɗaya saboda haka sai mu ce to mun ba da gaskiya da kai dan mu jawo hankalin sauran jama'a duk ma a zo a bi ya san cewar annabi Musa bai haka ba a maimakon haka ma shine fa da shi da ƴan masarautarsa suka ce aje a zo musu da duk inda wani matsafi ƙwararre yake su ƴan masarautar sun san an yi haka an yi wannan tattaunawar ba annabi Musa an yi wannan shawarar ba da annabi musa ba su suka kawo shawarar ga fir'auna kuma ya karba su sun san cewar ba annabi musa ba ne ya zo da matsafa ba shi ya gayyato su ba ba ne tsakaninsu da shi A ah, to inda shiri ya ma za a yi sanda suka gabatar da tsafacen allah ga mana shi kansa farkon yadda aka gabatar da tsafin ya tsorata shi ya zai tsorata da abin da ya riga ya san yadda yake ai ba zai guma, ko in ka sayar da za a kai tattauna abana ba zai sa kai fargaba to wannan abu da suka yi fir'auna ya san cewar ba haka ba ne yake nema wato anin yi dabarun yadda zai ishashantar da hankalin mabiyansa ya kuma ɗauke hankalinsu daga yarda da abin da annabi musa yake kai da abin da kuma waɗannan matsafa suka watsar na tsafi suka kama allah subhanahu ta'ala. sannan kuma ya san cewar shi fa ne ma yi wa matsafan nan alkawari idan sun yi nasara zai ba su kyautar nasarar da suka kuma zai sanya su daga cikin 'yan kusa da shi za a yi musu mukamai a cikin gwamnati to ya kuma yanzu zai zo na cewa shiri ne suka yi da annabi musa a ina bakinsu ɗaya sau da haka dai idan wato ainihin dalili ya kwace mutum to sai shiga kama kame sau da haka wannan shine abin da fir'auna yake ya yi wato ainihin makirci kuma yana cewa wasu ne suka yi makirci ya rasa hujjar kamawa ya shiga kama kame to sai abinda wannan aya take koyar da mu wannan aya tana koyar da mu cewa tsarin annabi eh, tsarin kai fir'auna a mulkinsa a masarautarsa tsari ne na karfa karfa wanda ake mulka ba shi da ta cewa bai da ra'ayi bai da zaɓi ah, to in ba haka ba ya dan sun ce sun ba da gaskiya da Allah ubangijin talakai ubangijin da annabi Musa da Harun suke bautawa wanda ya aiko su sai kuma a ce yanzu ma har za ku imani da shi ban ba ku izini ba kenan sai ka ba mu izini za mu abin da ya dace da mu ko dan kana shugaban mu kai shugabancin mu kowa ya abin da zai yi na addini zaɓa wa kansa abin da zai na addini amma za ka ce ba za mu addinin da muka fuskanci shi ne ya kamace mu ba kaga kenan mulkinsa mulkin karfa karfa ne da kuma abin da bahaushe yake cewa kama karya ba su da yanci ba su yadda su yi abin da wato suka ga ya dace da su yi ba sannan kuma bayan haka wannan wato ainihin aya ko wannan aya tana sanar da mu cewa fir'auna yana wato ainihin barazana da cika baki na cewar lallai zai yi azaba ga duk wanda ya zaɓi abin da yake ga shi ya dace da shi saboda haka bai tsaya iya yi maka kurari da baki ba idan ka ma tsawa ya ce amma za ka yi abu ba shi ya ce kai ba to yana ma alkawarin cewar in ma ka ce sai ka yi to jikinka zai gaya maka saboda haka a hana ka kuma sannan a dake ka to wannan shine salon da fir'auna ya ɗauka a tsarin mulkinsa wannan salo a tsarin mulki ba tsari ba ne mai kyau musulunci yana so wato ne a bar bayi su fahimci al'amura yadda suke su gamsu su yadda su yi wannan abin da za su yi da amincewarsu ba ka zama ɗan ƙarfa-ƙarfa da tursasawa ba izamanto suna yin abin ba don allah ba ba don sun fahimce shi ba su da irin wannan tsarin na mulki ba tsari ba ne mai kyau tsari ne da ya samo asali daga irin su fir'auna irin yadda yanzu amerika take da makamantanta majalisar barke duniya a zo kasar da suka zaɓi cewa su za su yi addinin allah su shi suka zaɓa shi za su yi a ce ba su isa ba a san yadda za a yi a sa musu takunkumi a sai da za a yi musu kaza a sai da za a yi musu kaza a fitar da su daga cikin waɗanda ake kasuwanci da su a yi waye haka haka kuma a zuwa cewa wannan da yake shugabanci ba shi ake so shugabanta ba ko da al'umma suna son sa ko da suna fahimtar mulkinsa ina da sauki da sassauci ce ba su yarda ba sai wanda zai gallaza sai wanda za su zo su yi sata to haka irin wannan tsarin yake tintin fir'aunanci ne kuma har yanzu ana yin sa saboda to musulmin da ya samu kansa a matsayin yana jagoranta al'ummar musulmi ba daidai bane ya ɗauki irin wannan salo a ibi irin salon da Allah ya dora manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da annabi yake cewa manzo shi da sahabbai wa amruhum shura bainahum kuma yana cewa wa shawirhum fil amr ka rika shawartar sahabbanka al'amarin annabi da sahabbansa shawartawa ne da tattaunawa a zaɓa abin da yake shine kuma da goyon baya na Allah subhanahu wataala sai a yi abu to wannan shine salon da musulmi kamata ya kasance baya bi irin salon mulkin fir'auna ba saboda haka wani shine ne abin da ya sawwaka a karatunmu na yau abinda da muka daidai Allah ba mu ladansa wanda aka cikaru da kuskure ko tuntuban harshe Allah ya fiye.